Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da magancewa. Shirin na wannan mako zai duba barkewar cutar zazzabin taifod a jihar Nasarawa ta arewacin Najeriya. cutar da ke jerin manyan cutukan da ke haddasa asarar dubban rayuka kowace shekara a sassan kasar sabiu adamu na cibiyar kiwon lafiya ta tarayya da ke garin kefi a jihar ta nasarawa ya yi mana karin bayani kan yadda wannan cuta ta typhoid take a wata cuta ce wadda kwayan cuta ke haddasawa akwai nau'in kwayan cuta da ake cewa bacteria mun san akwai su daban-daban wanda ake cewa salmonella typhi ko kuma salmonella paratyphi wa'yan Nan su ne aka san suna jawo wannan cuta ta typhoid fever ko a ce zazzabin typhoid ana kamuwa da ita ne sakamakon abin da zamu iya cewa kazanta ta abin da ya shafi muna iya cewa muhalli da kuma abin da ake ci misali idan aka samu abinci gurɓatacce wanda ya gurɓata da wayannan bacteria a takaice idan abinci ya gurɓata to mutum ya ɗauki wannan abincin ya kai bakinsa to idan ya je bayan gari sai wannan bayan garin ya samu gudana ya shiga cikin ruwan da al'umma ke amfani da shi to idan aka je aka ɗebi wannan ruwa ko aka sha shi kai tsaye ko kuma aka amfani da shi wajen sarrafa wani abu to wannan ruwan kaga zai gurɓata wani abincin da aka wanke to in aka kai baki za a iya kamuwa da typhoid fever wani abu ne wanda za ka iya cewa daga bayan gari zuwa baki ko ta hanyar ruwa ne ko ta hanyar abinci ne ko kuma wani ɗan ganye ko kuma yayan itace wanda aka sa wannan gurɓataccen ruwa a kansu idan ya je baki to shi kuma sai kenan sai mutum ya kamu da da typhoid fever. To da yake masana sun alakanta shan gurɓataccen ruwa a jerin musabbabin wannan cuta dalili kenan da ya sanya fuskantar barkewar zazzabin typhoid a wani yanki na jihar ta Nasarawa da ke fama da rashin tsabtataccen ruwa. Bello Mamuda mazaunin garin kefi ne da ya yi fama da cutar zazzabin typhoid ya mana ƙarin bayani kan yadda cutar ta same shi da kuma yadda ya shawo kanta. Lokacin da na yi shi gaskiya jikina na ji gaba ɗaya mutu wanda yake na aiki a masana'anta na kiwon lafiya. lafiya na zo an bani magani kuma na samu lafiya cikin yadda Allah gaskiya alhamdulillah to daga lokacin ka sake yin wannan cuta gaskiya ban sake jin ya daga ni har yanda ya kwantar da ni kuma hakan nan ba akwai wasu shawarwari ne da likita ya baka ka bi ka ga baka sake kamu ni dai maganin da aka ban suna ci gaba da amfani da su kuma na samu yadin na samu sauki sosai bisa ga yadda Allah wace shawara kake da ita ga masu wanda suka kamu da wannan ciwo Eh, to duk wanda ya samu da wannan ciwo ina ba shi shawara ya yi kokari ya je asibiti a yi test din shi don har an tabbatar wannan ciwon ne yake damun shi a ba shi magani zai samu sauki da yadda Allah yanzu haka dai kwararri a fannin kiwon lafiya na ci gaba da faɗakar da jama'a haɗarin mu'amala da ruwa marar tsafta tare da shawartar su da su rika tafasa ruwan da suka ɗebo daga rijiya ko rafi ko kuma gulbi don kaucewa cin karo da cutuka irin typhoid. Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin Irin yadda mutane da dama musamman mata da yara ke ba zama tituna ba dare ba rana don neman ruwa ta sanya Aisha Musa wata uwa da ke zaune a garin Kebbi da kuma Malam Abdu gabatar da roƙo ga hukumomin da abin ya shafa don su taimaka wajen magance matsalar. a gaskiya idan an ce ana wahalar ruwa gaskiya mu mata mun fi fuskantar wahala saboda wani lokacin karfe biyu dare har sha biyun dare mukan fita bokatai babuna jarkoki mu dinga shiga lungu-lungu zuwa neman ruwa. ƴaƴanmu ma haka mu ɗauke su subunan subunan subunan zuwa neman ruwa to kaga irin wannan muna samun matsala ba ɗan kaɗan ba wani lokacin zaka ga yaran mu ma a gurin har akan samun matsaloli a gurin irin gidajen masu gadi nan sai kaga suna neman su yi lalata da ƴaƴanmu kafin su ba su ruwa ba ma jin daɗi inda taimakon da gwamnati ta ce ta duba a wannan gurin yadda za a samu mata mu samu ruwa ruwa shine abokin aiki wani lokaci idan ba ku samu ruwan ba kuna aina kuke ɗiba babu na famfo idan babu na famfo mukan tafi har rafi kuma rafi ɗin akwai nisa bohol din ba wai sun wadaci mutane bane rafin da ni samu ibu kayan wanki mu tafi wani bin har wanke wanken ka zaka ka ɗiba ka tafi rafin ga uban tafiya ka tafi ka je ka samu don ka samu ruwan da zaka abin nan da shi a gida to wannan matsalar ruwa da muke fama da shi sai dai mu ta roƙon Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo mana guduma to yanzu Allah ya kawo mana population ya yawa wannan ruwan ya yi mana kaɗan muna fama da wahalar ruwa matuka a wannan gari namu to ko me hukumomin jihar Nasarawa yake yi don kyautata kiwon lafiyar al'ummar yankin na kefi musamman ta hanyar samar da ruwa mai tsafta Shehu Baba shine shugaban karamar umar ga kuma abin da yake cewa sunana Muhammad Baba Shehu shugaban karamar hukumar kefi Nasarawa State na dawo na natsu cif na kalli yadda garin kefi da kuma kewaye take ciki akwai bukatu na rashin isasshen ruwan sha wadda shine ainihin ginshiki na rayuwa na ɗan adam na sa akwai boholes wanda tsohon shugaban ƙaramar hukuma da ya shuɗe ya fara ya kai wurin kusan kashi arba'in na ginawa a yanzu nan haka na sa masu aikin yin boholes sun zo sun duba waɗannan boholes ɗin na sa su su ƙarisa batun maganan boholes ina son in boholes ɗari ne ke kefi da ba a ƙarisa su ba insha Allah za mu kammala waɗannan boholes wasu alƙalma da hukumar lafiya ta Najeriya ta fitar sun nuna yadda ake samun mutum miliyan 26 da dubu ɗari tara da ke kamuwa da zazzabin typhoid ciki kuwa har da mutum dubu ɗari biyu da sha bakwai da cutar ke kashewa kowace shekara. To ko yaya alamomin cutar ta typhoid suke kuma yaya za a magance ta? Tambaya kenan da muka yi wa Dr. Sabi'u Adamu. Akwai zazzabi mai zafi, ciwon kai mai tsanani, akwai ciwon dukkanin gaba ta jiki mai tsanani, akwai kuma abin da ya shafi yunkurin amai koma da aman, sannan akwai abin da ya shafi zawo. Duk wayannan suna faruwa ga wanda ya kamu da typhoid fever. Idan mutum ya ga waɗannan alamomi me ya kamata ya je wajen kulawa mafi kusa kusa da shi misali asibiti mun fi karfafa a je asibiti wanda suka san da za a yi ainihin magance typhoid ba wannan shawara kenan ta kiwon lafiya idan a gano hakikanin abin da ke damun mutum domin a yi maganin sa to sai a gwada in aka gwada aka tabbatar da uh, wanzuwar waɗannan kwayar uh, cuta da na magana a kansu to an tabbatar mutum ya kamu da typhoid fever kamar mutum ya ji wannan alamomi kuma ya kwanciyar sa a gida ya ki tafiya wace illa ce za ta biyo baya ga jikinsa typhoid ta daɗe jikin mutum wanda ba a kula da da ita ba tana kawo matsaloli daban-daban misali takan iya huda gaɓoɓin da ke cikin ciki misali tana iya huda saifa tana iya huda ainihin hanji yau mutum yana iya bleeding wata mutum sai jini ya ringa fita ta misali ta duba dubararsa zai rasa jini wanda yake jikinsa watan kimar jini da ya kamata a ce an samu a jikinsa za ta ragu ba zai kai ga ainihin gejin da ake bukata ba to wannan zai iya kaiwa zuwa ga abin da ake cewa ainihin anemia kaga cutan muna iya cewa rashin jini a jiki wanda kuma ba a iya rayuwa an ba jini. To kalaman Dr. Sabiu Adamu kenan na cibiyar kiwon lafiyar tarayya da ke garin Kefe a jihar Nasarawa. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu mai sama Allah kwaɓe azaba gobe. Legi ya faɗai ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin. gaida likita bokan turai a da sosai na ce a gaida likita bokan turai a da ya sosai Tumadalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sai wakilin mu Tasi'u Zakari sunana Azima Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya kara mana lafiya.